الحمد لله رب العالمين أمرنا بكل خير بكل خير ونهانا عن كل شر ودلنا على سبيل الصالحين أحمده وأحمده سبحانه وأشكره شكر عبد معترف بتقصيره في في طاعة مولاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن, اتبع به ومن, ومن استمسك بسنته واتبع هديه إلى يوم الدين أما بعد ‘yan'uwa musulmi mu sani cewar daga cikin asasin wannan addini na musulunci da abubuwan da suka tsayar da shi akan da suka tsayar da shi akan asasinsa akwai akwai akwai an-nasiha wato yin nasiha a cikin asha'anin addini nasiha ba abin da ake nufi da nasiha shine wa'azi ba wanda ake ganin cewa waɗansu ne kawai yake haƙƙi a kansu su tashi su yi wa'azi su ne malamai da ɗalibai da masu yin wa'azi abin da ake nufi da nasiha shine nufin alkhairi kuma wannan wato ƙa'ida ce ta addinin musulunci da ta shafi kowane musulmi mace ko namiji babba da yaro idan dai mutum ya zamanto an ɗora masa taklifi to an rubuta masa yin nasiha a cikin addini shine nufin alkhairi ɗabi'a ita nasiha ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'o'in annabawa annabawan Allah ka kashifkaf ɗinsu yana daga cikin sifofinsu wanda yake wanda take lizimtar yin nasiha ga mutanensu wato nufin alkhairi Allah ya ba mu labarin annabi Nuhu da annabi Hud da annabi Salih da annabi Shu'aib dukkaninsu ya ambata su da cewa sun ce ma mutanensu su masu nasiha ne a gare su su masu nufin alkhairi ne ga mutanensu musulminsu da kafiransu nasiha hatta ga wanda yake ba musulmi ba ana yin ta domin gashi annabawan Allah sun gaya wa mutanensu kan cewa su masu nasiha ne ga mutanensu yayin da suka zamanto su ba musulmi ba ne ba ma domin a nuna cewa wannan ɗabi'a ce ta kirki hali ne na gari da ya kamata a ce dukkan wanda yake akan fitra akan asalin halitta akan asalin halitta mustaƙima miƙaƙiya zai zamanto yana da wannan sifa kamar yadda kishiyarta shine algus da mummunan nufi ga bayan Allah wannan sifa ce wadda take korarra ga annabawan Allah kuma sifa ce wadda take a baki a cikin addinin Allah da ya wajaba kowane musulmi ya guje ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi ne ya fi kowa yin nasiha ga al'ummarsa ta kai nasiharsa ga al'ummarsa ya kasance yana sifanta kansa da 'yan al'umma da cewa kamar mutumin da ya kunna wuta ne sai ga wato ƙwari da gana sun zo suna so su afka cikinta shi kuma yana kawar da su kada su fada cikin wutan nan ya ce haka nake riko da ƙugin kowanne daga cikinku ina riko da matattaran ina ina rike da madaurin wato kwarjallansa ina hana shi ya fada cikin halaka haka sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take ga wannan al'umma ga maza da mata da manya da yara da masu hankali da waɗanda suke ba su da hankali da mawadata da waɗanda suke fakirai annabi sallallahu alaihi wasallam nasiharsa ta game kowa da kowa da kowa a cikin wannan al'umma ya kai yana kuma yi ma sahabbansa yin umarni ya musu mubaya'a akan su yi nasiha ga kowane musulmi akwai jarir ibn abdullahi al-bajali ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na yi ma Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a akan na tsayar da sallah na bayar da zaka kuma na yi nasiha ga kowane musulmi yana daga cikin kalmomin annabi sallallahu alaihi wasallam masu takaitacciyar lafazi amma masu tarin ma'ana mai yawa faɗinsa da ya yi a hadisi ingantacce wanda tamimu dawari ya ruwaito shi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shi addini ga baki ɗayansa nasiha ne Sahabai suka ce gawa ake yin nasihar ya rasulallah ya ce ga Allah da kuma littafin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shugabannin musulmi da kuma gama garin musulmi wato nasiha ba wai kawai ana yin ta ga halitta ba ne, hatta ga mahalicci jalla wa'ala, shi ne farkon wanda ake nasiha a gare shi abin da ake nufi da yi ma Allah nasiha ne ka zamanto wato mai ikhlasi ga Allah mai yin abu don Allah mai neman yardar Allah saboda da gaske da kuma kyakkyawan nufi wajen neman yardar Allah mai yarda da kaddarar Allah mai bin umarninsa mai nisantar hannunsa yana yin wannan ba tare da riya ba ba tare da jiji da kai ba a'a yana mai nufin alkhairi ga Allah yana mai gaskiyar imani da Allah yana mai kyakkyawan kuduri da Allah mai aminci da shi mai yarda da shi mai yarda da cewa shi Allah mai nufin alkhairi ne a gare shi yana kyautata zatonsa ga Allah wannan shine wanda ya ma Allah nasiha wanda bai ma Allah gishu ba bai ma Allah mummunan zato ba bai mu'amala da Allah da mummunan nufi ba nasiha ga littafin Allah shine imani da wannan littafi mai tsarki da karanta shi yanda ya cancanta a karanta shi da yin aiki da shi da gaskata labarurkan da ke cikinsa da kuma ba da kariya gare shi da tsare shi daga dukkan waɗanda suke nema su karkatar da ma'anarsa ko su kawo rikici a cikin sha'aninsa ko su kawo suka a cikin gaskiyar da ke cikinsa da kuma yin itikadi da cewa haƙiƙa shi alƙur'ani tabbas zancen Allah ne ubangijin talikai nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine da yin ta hanyar yin imani mai gaskiya da shi da soyayyarsa da sansa da fifita sansa akan san dukkan wani mahluki da kuma binsa a bayyane da kuma a ɓoye da taimakonsa yayin da yake rayuwa da bayan mutuwarsa da gabatar da maganar da gabatar da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam akan maganar kowa wato gabatar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akan dukkan wata hanya da dukkan wata da dukkan zancen wani mai zance da dukkan wani tsari na wanda wani mai tsari yake kawowa da kuma ba da kariya ga da kuma ba da kariya ga ita sunnar ta annabi sallallahu alaihi wasallam da kyakkyawar soyayya ga sahabbansa da rashin wato adawa da tsine ma wanda daga cikin sahabbai da nuna kan cewa ka kaurace ma wanda daga cikin sahabbansa da kuma nuna soyayya da ba da kariya ga mutanen gidansa ahlul baiti na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matansa wannan yana daga cikin nasiha ga manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi nasiha ga shugabannin musulmi sune malamai da kuma sarakuna da shugabannin al'umma na siyasa waɗannan su ma addini yana daga cikin addini nufin alkhairi a gare su nasiha ga malamai shine ba su matsayinsu na kan cewa su ne magadan annabawa masu fatawa da bayyana hukuncin Allah saboda Allah saboda haka kada mutum ya ketare kada mutum ya ketare fatawarsu ya zuwa gabin sarransa ya girmama su ya ba su matsayinsu ya ba su darajarsu kada ya musu algus kada ya kada kada ya nemi wato kwaye al'aurarsu da da tozarta su da kaskantar da su a cikin al'umma su ma gabanni na siyasa yin nasiha a gare su shi a bi umarninsu yi da'a a gare su matsawar ba su umarni da saɓon Allah ba da kada a fito a yi musu tawaye a rinka neman yada kurakuransu da abin da zai kawo suka a gare su da abin da zai kawo rugujewa ga mulkinsu da abin da zai nuna wa da abin da zai kai ya zuwa ga yi musu tawaye ko kuma a kan gare ma umarninsu wanda wannan abin shi ne yake kawo rarrabuwar kai da kuma bacin da kuma bacin zaman al'umma da wato rudu wanda babu wanda babu kamarsa kuma ita da'ar da ake ma shugabanni a cikin kyakkyawan al'amari ne a cikin abin da Allah madaukakin sarki yace shine ma'ruf ba da'a a cikin saban Allah ba an ruwaito daga sayyidina Ali ya ruwaito daga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wata runduna ta mayaka musulmi ya sanya shugaba a kansu sai wannan kwamanda nasu ya rura wuta ya ce su kutsa cikinta ai shi shugaba ne wanda ya wajaba a yi masa ɗa'a waɗansu daga ciki suka ce to ai abinda muka tsira abinda muka guda kenan mun guji fadawa cikin wuta shi yasa muka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yaya za ka umarce mu da mu shiga cikinta suka ce sai mun koma mun nemi bayani wajen manzan Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi da suka koma suka gaya masa sai ya ce da kun shiga ciki da ba ku fita daga cikinta ba har abada ba a yin a da'a a cikin saban Allah ana da'a ne a cikin abin da yake shine aiki na gari sannan yin nasiha ga kuma ga magarin musulmi ta hanyar wato ka so musu abin da kake so ma kanka ka buɗe musu kofofin alkhairi ka kwaɗaitar da su ya zuwa gare shi ka buɗe musu ƙofofin sharri ka hane su ka rufe musu kofofin sharri ka hane su zuwa gare shi ka bayyana soyayya da ƴan uwantaka a gare su ka kuma yada kyawawan abubuwansu ka sitirce miyagun abubuwansu ka kau da kai daga kurakuransu ka taimaki azzalumai da waɗanda suke da waɗanda aka zalunta daga cikinsu azzalumai daga cikinsu taimakon da za ka yi musu shi ne ka hana su zalunci waɗanda aka zalunta taimakon da za ka yi musu shi ne ka taimake su har ka kwato haƙƙinsu a wajen wanda ya zalunce su yana daga cikin haƙƙin musulmi akan ɗan uwansa musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ya nemi nasiharka kai masa nasiha yana daga cikin nasiha ga musulmi wanda yake yana daga cikin yin nasiha ya zuwa ga gama garin musulmi wanda wannan haƙi ya haɗa da sauran musulmi da kuma shugabanni kamar yadda shugabanni ya waje a yi musu nasiha haka su ma ya waje ba su yi nasiha ga wanda suke ƙarƙashinsu yana daga cikin yin nasiharsu gama garin musulmi shugabanni su zamanto masu adalci masu tausayi masu amana masu rashin wato kada su zamanto mayaudara masu kwace ma masu kwace haƙƙin al'umma masu hana ma al'umma abinda Allah madaukakin sarki ya wato bazzala abinda Allah ta'ala ya buɗa musu su kuma sauran gama garin musulmi kowa a matsayinsa idan mutum shi malami ne idan mutum attajiri ne mai kasuwanci idan mutum uba ne idan mutum miji ne idan mace ce idan matar gida ce idan uwa ce kowa a matsayinsa ya zamanto mai nufin alhairi ga wanda yake musulmi da yake mu'amala tare da su nufin alkhairin nan a gare su ya danganta da irin matsayin da ka rike idan kai dan kasuwa ne yana daga cikin nufin alkhairi ga musulmi ka zamanto mai sauki wajen kasuwanci mai amana wanda baya algus mai neman ya kawo alkhairi a cikin al'umma da kasuwancinsa ba ya zamanto neman riba ita ce ta makantar da shi ba ya zuwa ga kiyaye ka'idodin Allah wanda ya haka bai zamanto mai nasiha ga musulmi ba kuma kamar yadda muka ambata ita nasiha hatta ga waɗanda ba musulmi ba ana musu nasiha ga waɗanda suke ba musulmi ba shine ya zamanto ka kira su zuwa ga addinin musulunci ka yi bakin ƙoƙarinka wajen bayyana gaskiya a gare su amma kana mu'amala da mutum kana zaune tare da shi kana nuna masa bishasha da sakin fuska alhali kuma kana gani bai san musulunci ba bai san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai san abin da yake ciki na na bata ba da cewa tsakaninsa da wutar jahannama mutuwa ce kawai kai kuma baka bayyana masa wannan ba hakika ka cuce shi kai masa algus kuma ranar alkiyama yana da haƙƙin ya cikumi ka ya gabatar da kai gaban Allah kan cewa kana zaune tare da shi amma baka yi masa nasiha ba baka bayyana masa gaskiya ba kamar yadda annabawan Allah suka yi ga mutanensu to natijar yin nasiha a cikin al'umma shine a samu a gina al'umma wadda take mai lafiya mai aminci a bar yabo wadda take tabbatar da zaman lafiya da ci gaba da wato arziki kyakkyawa da kuma zaman da arziki kyakkyawa da taimakekeniyar juna a cikin al'umma da ƙarfi a nan duniya da kuma rabauta a lahira ana rayuwa ƙarƙashin neman ƙarƙashin tutar neman yardar Allah haka ne Allah madaukakin sarki ya kira mu yi mana nasiha da abin da zai tabbatar mana da wannan a cikin suratu Ali Imran Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah yanda ya cancanta a ji tsoronsa kada ku mutu kada ku kuskura ku mutu face kuna musulmi sannan ku yi riko da igiyar Allah ga baki ɗayanku kada ku rarraba ku tuna da ni'imar Allah da ya yi muku yayin da ku kasance abokan gaba kuka zamanto masu gaba da juna Allah madaukakin sarki sai ya yi Allah maɗaukakin sarki sai ya haɗa tsakanin zukatanku kuka wayi gari ‘yan uwan juna eh, kuka wayi gari ‘yan uwa ga juna ku tuna yayin da kuke a gefen ramin faɗawa cikin wutar nama sai Allah ya tsirar da ku daga gare ta kamar haka ne Allah yake bayyana ayoyi a gare ku domin ku shirya wannan Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana wato hanya guda biyu na abin da zai tabbatar mana da samun wato tsira daga azabar jahannama da kuma rayuwa wadda take wadda take za ta tabbatar da ƙarfi da izza a gare mu shine tsoron Allah a matsayin mu. wanda yake shine zai tabbatar mana da yin nasiha ga Allah da littafin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da kuma haɗin kai da wato ya zamanto mun haɗa kai ba mu rarraba ba wanda yake shine nasiha ga wato shugabannin musulmi da kuma sauran gama garin musulmi domin abin da duk zai kawo rarrabuwa abin da duk zai sa mutum ya guji shugabanni ko ya musu tawaye shine yake kawo rarrabar kai musamman a cikin wannan hali da muke ciki na siyasa wanda ya zamanto aka ɗauko ake siyasa ba bisa koyawar addini musulunci ba waɗanda yake mabiya ƙoƙari suke su ga gazawar waɗanda suke su ne shugabanni su kuma shugabanni ƙoƙari suke yi su yi algus ga mabiya domin ko ta yaya ya zamanto sun sake samu sun ɗage sun ɗare hau kan karagar mulki ko da gaskiya ko ba da gaskiya ba wannan ko kaɗan bai dace da koyarwa addinin musulunci ba yayin da shugaba ya zamanto an zaɓe shi ya zamanto shugaba to bai zamanto shugaban jam'iyya ba bai zamanto shugaban ɓangare ba ya zamanto shugaban al'umma kuma hirsu kuma kwaɗayinsa da burinsa shine yayi nasiha ga al'umma ya kyautata abin da yayi abin da zai kyautata ma al'umma saboda duban Allah da duban girman amanar da Allah ta'ala ya bashi haka su kuma mabiya ko da ba su zaɓi wannan shugaba ba yayin da ya riga ya zamanto shugaba to ya zamanto shugaban al'umma wajibi ne su nasiha a gare shi su taimake shi akan abin da zai kawo kyautata al'amarin al'umma ba saboda wato sabanin siyasa da saɓanin wato bangaranci ba su ce ji abin da ya yi mai kyau ba mai kyau ba ne. duk abin da ya mara kyau mai kyau ne wannan shine rashin adalci shine zalunci wanda Allah madaukakin sarki ya hane shi ya umarce mu da yin ya umarce mu da yin adalci akan kanmu da akan wanda muke so da akan wanda muke ki kada soyayyar waɗansu ta sanya ka ya zamanto baka yi adalci ba kada soyayyar waɗansu ta sanya ka ya zamanto baka yi adalci kada kiyayya da kake ga waɗansu ta sanya ka ya zamanto baka yi adalci ba yayin da kai wannan ka zamanto ba mai nasiha ba ka zamanto ka da addini domin duk wanda yake addininsa na gaskiya ne to dole a same shi mai yin nasiha shine ma'anar faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addinun nasiha kai kamar wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa addinin nan ba wani abu bane illa nasiha haka kuma addinin musulunci yake babu komai a cikin addinin musulunci illa nasiha Allah madaukakin sarki ya bayyana mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon nisantarta Allah madaukakin sarki ya umarce mu da yin salati ga manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi yace inna Allah